السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس hudu ga watan zulhijja hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar أشي ci gaba da karatun littafin أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار لا الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخيري a karatun da ya gabata idan ba manta ba mun kwana ne a lamba hadisi na ɗari biyu da arba'in da biyu a ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala littafin da malin ya tattaro mana abubuwa iri-iri mabambanta cewa idan mutum ya fara sallah to me da me ake son shi ya riga fadi a inda muke karkashin babi na sittin babu ma ya kolo iza a radan nauma wata ja'a ala firashihi mutumin da ya zo zai kwanta bacci ya kwanta a kan shimfiɗan shi to me ake son shi da ya faɗi a lokacin da ya kwanta ɗin to malam yana ta bi mana abubuwa matakai ɗaya bayan ɗaya muna jin hadisai da umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bayarwa da hani a inda a yau za mu tashi lamba hadisi na ɗari biyu da arba'in da uku ce wa rawaina fihi an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza awa ila firashihi qala wannan hadisi sai da aisha allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ya kasance iza awa ila firashihi duk sanda ya je ya kwanta a kan shimfiɗan shi da zai yi bacci ƙala sai annabi ya ce allahumma amti'ni bi sam'i wa basari ya Allah ka ji yadda ni daɗi tsawon rayuwata da jina da kuma ganina abin da annabi yake nufi da wannan shine Allah madaukin sarki ka sa ji da ganina su zama sun ɗore dindindin gare ni waɗanda zan ci moriyansu kuma in amfana da su tsawon rayuwata domin akwai mutumin da idan rayuwa ta yi tsawo gare shi to ji da gani sukan yi rauni sosai kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce yakan mai da bawa ila arzalil umuri zuwa ga rayuwa mafi ƙasƙanci har ma ya zama abin da ya sani a baya ya zama bai san shi haka ba ba wai ilimi ne zai manta kaɗai ba hatta irin abin da yake ji ji yana sauka ji yana raguwa ku lura da kyau tsoho in ana magana da shi so da dama a wani lokaci sai an ɗaga murya yake ji jin ne ya ƙasa haka idan mutum ya manyanta to ganin shi yana sauka ganin shi yana yin ƙasa to shi ne annabi yake roƙon Allah madawakin sarki to ya ji yadda shi jin daɗin ji da gani har na tsawon rayuwan shi ba tare da ya rasa su ba waje alhumal warisa minni Allah madaukin sarki ka sa ji da gani na su zama magada gare ni kenan har in mutu ina ji in mutu kuma ina gani har su gaje ni ma'ana ni kar in gaje su gani da raina amma bana gani gani da raina amma ba ji kun gano wannan da kyau ko kenan ki rika addu'a Allah madaukakin sarki ya sa ki su gaje ki ki kwanta ki mu da kafafun suna nan lafiya lau ba wai kina rayuwa kuma kafafun naki ga su ga irin su ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yau ina nana take ciwon kafa na to Allah ba ta lafiya in dai tana garin nan dai lafiya lafiya dai ai ba ta umisin karatu da ita ba Allah ya bata lafiya Allah ya sa ka fara ne kun gani sai ta addu'a ke yanzu da ke jin karfi a jikinki zaki gara ki ta tafiya Allah ya akwai sanda kafafun kina kallon su kuma sai su zama wani abu ba wai kiba ne kaɗai a ce to kun ga ku masu kiban nan sai ku matsa da addu'a ai ta addu'a kada kuma girma ya sa madauke su zama abin da suka zama ba wallahi har waɗanda ba su da kiban ma Allah madaukin sarki yana iya jarabar mutum hmm? kaga mutum gashi da ido amma idan ulu-ulu ne amma baya gani ko kuma abin da ya je nesa da shi ba zai gan shi ba sai abin da ya zo kusa to Allah ka sanya mu da ganinmu su zama mu. wansurni ala aduwi kuma annabi yana addu'a yana ya Allah ka taimake ni kan maƙiyina wa'arni minhu sa'ari Allah madaukakin sarki ka nuna min irin fansan da za ka ɗaukan min dangane da shi mutumin da yake ƙinka ba abin da ba zai iya maka ba zai iya cin mutuncinka domin shi fatan shiga bayanka zai iya gulman gulmanka ya ƙaryanka ya ɓata kai ma komi to ke in kina da makiya kar ki sake ke masa ɗaya daga cikin wannan ki raka roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimake ki a kansu yanda suke son su ga bayan ki, to Allah maɗaukin sarki ya nuna maki ke ki ga bayansu amma san da kike yawo da gulma da ƙarya da cin mutunci da kunji kunji a kansu in Allah madaukin sarki ta sai ya taimake su a kanki kakki sake ki wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye mu Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad annabi sai roƙi Allah ya ce ya Allah ina roƙonka ka kiyaye ni ka kare ni daga rinjayen bashi bashi ba haramun ba ne bashi abu ne wanda shari'a ta yarda da shi sai dai ga wanda ya ansa yana da abin biya ko ga wanda ya ansa yana da ninyan biya akwai wanda zai ansa bashi bai da abin biya ta wannan karambani kenan akwai wanda zai ansa bashi bai da ninyan biya ko yana da abin biya to wannan shi kuma ganganci ke kun gane ayin da tafi kowace tsawo a cikin alkur'ani ai ayan bashi ce ba wanda za a ce to ana bin ka bashi sai ne an fahimta ranar ba nan ma nake cewa akwai kuma ko wanda ya ta ba mu bashi mu za mu karɓa mu ai bashi ba illa ba ne illa shine mutum ya karba da nufin ba zai biya ba ko ya karba bai da abin biya to amma annabi yana roƙon Allah madaukin sarki ya tsare shi kada bashi ya haye mai ka wa minal ju'i kuma annabi yana roƙon Allah madaukin sarki ya kare shi daga yunwa yunwa ba abin da ba ta sawa yunwa na sa mutum ya bar Allah yunwa na sa mutum ya afka mafasikanci kun tuna hadisin baiwar Allah nan da ta je wajen wani attajiri dan uwanta ne ma ya ce maka mata ya ce babu taimako sai in za ta sallama kanta kun tuna yunwa ba abin da ba ta sawa yanzu kun sa abin ta ke ci yan gudun hijira da suke tahowa daga yobe daga borno daga adamawa suke zuwa sansanin yan gudun hijira ko su shigo cikin garuruwa ko 'yan gudun hijiran da suka zo daga zankuwa da waɗanda suka zo da can a wancan lokacin daga zangon katab daga yalwan shamdam da sauransu kun san wannan bala'in yunwa ya sa mafi yawancin su fasikanci suka rikai 'yan matansu wasu ma matan masu ƙarfi ne a jika yunwa ta tarsasa su ɓannan da suka yi sai dai kawai Allah ya fi kuma kwanakin baya ba nan na gaya muku ba a jihar jigawa haka yanzu ake ta kuka da 'yan gudun hijiran da suka zo daga borno yobe adamawa suna yawan yawon talla to ta hanyar tallace-tallacen ne ba ma wai fa a ba su kuɗi a yi fasikancin ba bin su yaran gari suke suna masu fyaɗe a titi a titin allah me yasa suka fito gari yin talla ba yunwa ba mai yiwa akwai yan da take zaune a gidansu ba ta taɓa talla ba tana zaune cikin mutuncinta da karamanta amma yanzu musiba da bala'i na wannan yaƙe-yaƙe ya sa sun fito neman inda za su fake da rayuwar to ita kuma wannan rayuwar ba ta tafiya haka kawai a yi salati sai an samu abin da za a sa a bakin salatin haka ne to kuma bayan da za a yi yau an bada gobe an bada jibi an bada badawa kullun kullun kullun Allah sai Allah ba ganin wani lokaci mai gida ma da yake da daman bayarwa in kin ce ba kaza sai ce yi hakuri ana yi ko ba a yi wani lokacin ma ba zai ce maki haƙurin ba zai shuru kyale ki kawai to walantana wanda zai bata an kashe shi ƴan ƴaƴan ƴan samari da suke zuwa su dan wawuro su dan lemo in sun dan samo su kawo a dan sa a bakin salatin an kashe su an batta daga ita sai yan mata biyu uku ita ba karfi ko ma ba lafiya su ne za a dan kasa musu rogo ne ko gyada ko masara a dan je a dan saida riban 200 kun an samu da shi za a sa a bakin salati to kuma ita kuma an ja mata cikin shege ba dole mu roki Allah Allah ya kare mu daga yunwa ba da Allah madaukin sarki ya ƙayata aljanna ya zuba mata komi ai yana daga abin da aka bayyana aljanna tana da ai akwai abinci akwai abin sha akwai abin rayuwa ai in gine-ginen ne gaba ɗaya ba abinci mai amfani shi yanzu kukan ku ko mata in za a yi aure me kuka fi siye yanzu ba kayan kicin ba eh eh man abinci idan kuka tashi za ku yi ma mai gida sharri mafi girman sharri wanne ne kuke eh ta ce ba abinci wannan ba daidai ba ne kun gane wannan da kyau ku wannan ba daidai ba ne jiya ina kaduna sai tattaunawa ya haɗa da wani sai ke ce matan shi ta kai shi kara ko ta ce ba abinci ne ce kaji alƙalin mahaukaci ne ya kalle ka ya kalle ta Allah maraukin sarki ya yi shi ɗan kututtuɓi ne haka ita ba ƴar kututtuɓa duk ga su nan ko kwana sha biyu suka yi ba ci abinci ba za a gane ba <laughs> gane <laughs> na ce kaje an ce ba abinci ka ce to rake ne da kalle da kalle ta akwai alaman ba abinci ta nemo na ƙaryar kalera wannan Allah ka raba mu da yunwa fa innahu da daje tir tir da mai kisan mummuke yunwa kenan in yunwa ta ci ta ci ta ci ta ci ta cinye sai ga kakkarfa ta yi ne ta shimfiɗar da shi kamar yadda uwa ke shimfiɗar da ɗanta tir da mai shimfiɗarwa ƙato har ƙato majiyin ƙarfi amma yunwa da shimfiɗar da shi ba sojoji haka muke jin suna cewa ba abinci ba ga makamin a hannu ga zuciyar da training da komi amma yunwa ta shimfiɗar da shi Allah ya kare mu sharrin mai kisan mummuke ina zuwa wannan hadisi mali ya ce ibn ya ne fitar da shi a lamba na ɗari bakwai da talatin da hudu a ƙasa ya ce ƙauluhu fa innahu bi'isa da ai al-mudaji shine wajen kwanciya shubbiha fi mulazimatihi ma'a idrarihi lahu an kamanta yunwa da mai kwantarwa ne saboda irin yadda take cutar da mai jin shi bi madaje yuridu halakuhu saboda wanda ya zo yana maki kwanta kwanta nufin ya maki me ya hallaka ki to haka ita ma yunwa take mutum kwanta kwanta nufinta ta hallaka shi kuna gane wannan da kyau ku shine manufan yunwa to Allah ya kare mu da yunwa yanzu duk wanda ko gaje yana aiki yana kaza yana neman ya samu abin da zai rufa mu kanshi asiri ne qala abu ubayd qawluhu fa innahu labisa daje yadullu ala anna alju ju min ashadd mabtuli bihi alabd bale ce da aka ce bisa daje ana san a nuna mana cewa yunwa ita ce mafi girman abin da aka jarabci ɗan adam da shi kuma kalla da kyau ba abin da ake bukata kullum kullum kullum a yi irin me irin abinci Allah la'azim dole ne kullum sai an ci an fahimta to dole ne a raka yin addu'a Allah maɗaukin sarki ya raba mu da yunwa wa bisa kalimatun tajma'u kulli mazmumin da kuma tar da kalma wanda take haɗa da abubuwa iri-iri na zargi da za ga mutum ya zo ya zauna yi ta faɗin zargi zargi zargi zargi zargi ana nan wannan kalman da mutum ya faɗe da ku haka in ba sa za a yi ba tana so tana so har sai ta mutum illa a san da zai gane gaskiya sannan kalmar ta yi nisa ta yi tsayin da ba zai iya taro ta ba kuma ya mutum zai da wannan shi sa mu iya bakinmu Allah shi kyauta qala ta'ala fa azaqa Allahu libasal ju'i Allah maɗaukin sarki da nufin ragargaza wasu al'umma sai ce sai muka ɗanɗana musu tufafin yunwa wal da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suke aikatawa kina abin da ke haifar da yunwa cikin al'umma yana da alaka da irin abubuwan da suke wanda Allah ya hana shi sa ya zama dole mu ne laifuffuka da Allah madaukin sarki nuna baya so ko to mu kokari mu bar su da fatan mun fahimci wannan aya ta 112 cikin sautin nahali ai ibtalaha bi sharri ma khubbirat min iqabil ju'i wal khawf mun gano wannan da kyau ko wata irin al'umma ce cikin alkur'ani Allah ya bamu labari وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان Allah ya ce wata al'umma ne Allah maɗaukin sarki ya sa ta cikin aminci da natsuwa arzikinta na zuwa mata ko ta ko ina sai ta fakafarat bi al'umillah umilla ta tashi sai ta kafirce ma ni'imomin Allah sai ta fa azaka Allahu libasal ju'i bala'in farko da Allah ya fara sako mata shine mai bala'i ne yunwa wal khawfi da tsoro sai ta bi ma kawo yasnawu kun ga idan Allah madaukin sarki ya sa abincin wani ko abincin wata a hannunki ko karke da ki dakile shi karke yadda daga ran da kike da daman abincin wani ko wata kika ce bari ki dakile ki ga yadda za ta yi wallahi karshen rayuwanki ko sai Allah ya saka cikin matsala ko Allah ya saka zurriyanki cikin matsala shi sa annabi ya ce kafa bil mar'i isman ya isa mutum ya tara zunubin da zai zama mashi alaka kai an yudayya mimma yamliku qutahu wanda kika mallaki abincin shi a hannunki ki kuntata mashi ko da yaran gida ne a kawo abinci sai ki ce ke ba za ki dafa yanzu ba yara su ta kukan yunwa suna rarage sai sanda kika so kin shiga uku wallahi ko mai gida ya kawo abinci sai ki ki ko ki bata Allah ta Allah saka ki cikin matsala ko mun daren dadewa in Allah ya ga dama ko wallahi alazim zai iya dauke ran shi Allah ya saka ki cikin bala'in da baki tsammanin shi ba ko ya bar shi da ran shi Allah ya sa mai laluran da abin da aka samu na magani ake yi ba ma ta wancan ake ba kun san in ga mutane suna miƙe kafa suna shiriri ta tausayin da suke bani kenan sun ce ba san waye Allah ba in Allah ya ga daman ya zaunar da mutum waje ɗaya ko ya teach lesson ga ya san yanda zai Allah madaukin sarki ya raba mu da yunwa na na annabi da wajen bacci yake yin ta baccin nan ba kullun ake ba in kike so ɗaya Allah ya karɓa, ba baki huta ba ita ta ji abin ne san ta yi yawa shin wai a yi a ko ina da wajen bacci manzo Allah yake ke ma ki rika wajen bacci baccin safe ne baccin yamma ne baccin rana ne baccin dare ne sai ki ta yi Allah ne ma ya taimake mu A Aisha sun ruwaito sun gaya mana don su ne su ga san da yake baccin yake faɗi mun ba don su suna da kan gado sun kiyaye waɗannan abubuwan ba ina za mu sani Allah ya taimake mu qala ulama malamai suka ce ma'ana ij'alhuma alwaris min Allah madaukin sarki ka sa waɗannan ji da gani su zama masu gado gare ni ai abqahuma Allah ka wanzar da su sahihaini su zama lafiyayyu salimaini kubatattu daga kowane irin aibi ila an amut zuwa har in mutu shine ma'anan shi Allah ya wanzar da su ya banni da su har zuwa mutuwata ki rage yin wannan addu'an kai-a kai lokaci bayan lokaci ba kya gane ido ni'ima ne ko sai kin zauna da wacce ko wanda yake da matsalan idan bai gani irin naki mun gano wannan daga nan ne za gane ido menene Allah ni imani za ga yaro karami yaro karami ne sai Allah madaukin sarki ya sa mai laluran ido akwai ko babu kaga babban tsoho tukub tukub da idanun shi cicas shi sa ni imani Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qila malice al-muradu baqa'uhuma wa quwwatuhuma indal kibar Allah madaukin sarki ya wanzar da ji da gani ga mutum kuma zama suna da ƙarfin su cas har zuwa lokacin da mutum ya manyanta ya girma wa da'aful a'adha musamman lokacin da ƙasusuwa na mutum suka fara rauni jin shi ya zama lafiya lau ganin shi ma ya zama lafiya lau wa baqil hawas da sauran senses na jikin mutum jin ɗanɗano kun za ku wanda in yi tsufa sai maganin shi zama yana gora gora a fitar da harfa daidai to ki rika yin addu'a Allah ya wanzar maki da bakinki akwai mutumin da in yi tsufa bai iya jin ƙanshi kwata-kwata sai ya tafi ko da ba wani lalura to Allah ya tabbatar maki da wannan gaji ga gani sannan ko abin da idan lalura ya tsufa ya kama mutum sosai zai ga jikin mutum ma yana rawa ko kabobin gaba ɗaya daina aiki suke yi wani lokaci ko tsungulin shi ba zai ji ba bai jin sanyi bai jin zafi ku lura da kyau duk sanda kuka je kuka ga tsoho ya tsofa ku. bai bacci ba duk abin da ake yana ji baccin tsoho kaɗan yake zama to in kina roƙon Allah da sai Allah madaukin sarki ya cire miki waɗannan abubuwan sai ki tsofa garas lafiya lo an gano wannan akwai ni'ima da Allah madaukin sarki yake ma bawa ki rika roƙon Allah ya tabbatar miki wannan akwai mutumin da in ya je kwanciya bacci in ya kwanta zai iya minti goma minti sha biyar har talatin wani bai bacci ba kin ga wannan in ya samu tsoho a cikin da wannan ɗabi'a sai kika tsofa to kin shiga matsala kin da so samu ne kina gama yanke shawaran bacci ko sai bacci ya dauke ki to lafiya kenan amma na kwanta malam ina ta tunani ne na rasa abin da nake sassaƙawa bacci ya ki dauka na <laughs> matsala ne yayi tun da ki kafin a kai wajen Allah madaukin sarki ya samu dace ai ij'alhuma warisi quwwata baqil a'dha Allah ka sanya ni zan ci gado na ƙarfin sauran gabaina albaqiyain ba'dahuma waɗanda su ma suke wanzuwa bayan ji da kuma gani an fahimci wannan da kyau wakila al-murad sam'i wa ayyuma yasma'u wal amalu bihi abin da yake nufi da ji shine Allah ya taimake ki ki iya kiyaye abin da kika ji sannan ki aiki da shi da yawan mutane za a gaya masu magana sun ji da kunnunsu amma aiki kuma ya gagara an fahimta an ji aiki ya gagara wa basar abin da yake nufi da albasaru mala ya ce al'itibaru bi mayara mutum ya riga ɗaukan izina kan abin da idin ya gani za ki ga abu ya faru da wasu kire-kire sai ki ɗaukan izina to duk mutumin da yake da irin wannan ɗabi'a to ya cancanci ya zama abin tausayi an gani akwai mutanen da za ki ga Allah maɗaukin sarki ya juya masu yanayin rayuwa wanda da ba haka suke ba to wannan sai ya zame maki abin ɗaukan izina an gani akwai wanda na sani talakan talau ne yanzu kuma Allah madaukin sarki mai arziki sosai a san da bai da komi wallahi bawan Allah ne mutumin kirki ne mai addini yanda ya kamata yanzu kuma Allah madaukin sarki ya mai arziki ni dai a na waɗanda na sani zan iya kira sunansu ban san fasiki irin shi ba sau da yana fasikanci ne shi a bayyane har yana faɗi kun ga yanzu mutumin da ya ga wannan ya kamata ya zame mashi abin daukan izina in dai haka arziki yake a ce mutum ya samu kuɗi ya lalace gara Allah ya bashi da rufin asiri yadda yake kawai dan bai san san da zai kwanta ya mutu ba in mutu ya kwanta irin wannan yanayi ya mutu kuma Allah madaukakin sarki bai sa shi daga cikin waɗanda zai gafarta ma ba bai yi asara ba me amfanin samu ana son fa mutum ya amfani da duk wani samun da ya samu ne wajen inganta abin da yake a kai na bin Allah ba kuma ya amfani da dukiya ko arziki da ya samu wajen kuma ya zame mai matsala tsakanin shi da al'umma matsala tsakanin shi da mahallicin shi ba ka yanzu in kin ga wannan da idanki to ki roki Allah Allah ya sa ki ya zama maki abin ɗaukan izina kan abin da ke gani da kika jima haka yanzu baki da kokobo ana nan alhamdulillah sai kika zo sai aka kika samu dan sana'a ko kika samu aiki kar ki bari wannan abin da kike samu na dukiya ya zama maki matsala Allah kake saki in kika bari ko ya zama maki matsala za ki sha mamaki <clears throat> ina fatan mun fahimci wannan Allah maraukin sarki ya sa mu dace yanzu mulkin da Buhari ya samu tsakaninku da Allah kuna tsammanin mulkin ne zai zama mai matsala hmm kun sai ya rage maka shi hidima da ya ce ya soke ofishin watan shugaban kasa ya zama ya sauki ya rage maka shi matsala in ba haka ba ko adadin mutanen da za su rika zuwa wajenta jaha jaha gidan ma shi kai sai ya ga gidan bai mai daɗi kura ta tafiya ofis ta ne za ta rika zuwa mai da matsaloli iri-iri ya rige mu shi matsala amma ta nan ai yanzu wallahi da an batta ta yi kaza ta yi kaza kan ko Allah bai ce a batta ba ma Allah ce ta zauna a gida ta kula da gida dan abin da za a yi wanda mata za su kula da shi sai a tura ta sai je sai ta yi amma kullum ana daman mai mata akan me ba daidai bane ya kamata dattijo in yi dawo ga iyali koko abin ya kamata kenan ko kuma billahi lazin abin ya kiwa sai dattijo tafi ƙara ya kawai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ke cewa warawa waje waj'alhu alwarisa minni Allah ka sanya shi ya zama mai gado gare ni faradda ha ila al'imta sai aka mai da ɗin na damiri zuwa ga jin daɗi fawahadahu sai zama an ta lafazin bai zo da lafazi na jam'i ba ina fatan mun gano wannan da kyau yasa jama'ar nan mai ta addu'a <clears throat> ai ta addu'a kuma shugabanninmu ma mai ta masa addu'a duka ‘ya'yansu matansu su kansu in Allah ya taimake su zama ba su da matsala to kuma za ku zama ba ku da matsala amma in suna da matsala fa ku kanku sai kun shiga cikin matsala Allah ya raba mu da matsala Malai wa rawaina fihi an Aisha ta radiyallahu anha aidan qalat hadisi na 244 yace sayyida Aisha ce har yanzu ta ruwaito wannan hadisi tace ما كان rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama munzu منذ tace tun san na aure annabi shine suhuba ai mutum in ya aure ya aure ko matan shi shi ce ba wannan kawa ne yin iska ba kaga dan boko ya ce wai wallahi ta kawa ta ce wai namiji wai yana da mace wannan iskanci ban san inda ake yin shi ba ko mace ta ga namiji wata da ce wai wannan wai aboki na ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi kyauta to qalat Aisha ta ce bata taba gani ba tun san da ta auri annabi ya namu yana bacci hatta faraka duniya har zuwa san da ya rasu bai taɓa kwanciya bacci ba hatta ya ta'awwadu min al-jubun wal kasal face sai annabi ya roki Allah Allah ya kiyaye shi daga tsoro da kuma kasala <clears throat> ba ba tsoro a ce ki haka ba shi ma tsoro ne akwai abin da yake tsoro ne na kariyar zuciya dan adam bai kariyar zuciya bai given up a diyan da aka buga a ce wai mutum yana tsoro ko yana shakka ko yana ɗar ɗar yana ɗar kan kaza namiji baya haka kun gane alharbu sijalu shi yaƙi ɗiban guga ne yau ai nasara gobe ai nasara kanka yanzu shugaban ƙasanmu so nawa ya zaɓe ya faɗi ba so uku ba ya bari in ka roƙi Allah Allah ya cire maka kariyar zuciya da tsoro shikenan ki ta roƙon Allah haka Allah ya raba ki da tsoro yanzu wata tana ɗaukan ciki shigen ta gama firgita har ta zo naƙuda ta riga ta tsorata ma sai da kasa haihuwa ana yi ko ba yi hmm, ba wani abu kawai haihu wannan macin da wancan ta haihu an yi ma zan haihu me a ciki tun gano wani. ai cin da Allah madaukin sarki ya dauki haihuwa ya ba mata to abu ne mai sauki kun gano wani da kyau ko amma da abu ne mai wahala kamar nemo abinci da sauran gwagwarmaya da wa aka ba wala da namiji aka ba na sa gaya muku wani lokaci namijin ma yana tafiya ma sai abokai su rike sun ce wani ka fara naƙuda sannan zai sani Allah ya sa mu dace <clears throat> mace mai raki tsaka inda gani ta firgici tsaka shi sa aka samu mai kokari wacce aka iya danne mata kaza ta yanka sai ka ana hmm, mace ne kamar maza <laughs> Allah ya sa mu dace akwai wata ta ce malam ni jarruma ce ne ce gaskiya ne me kike yi ta ce ran nan fa kaza na yanka ne ce kin yi gaskiya Kisha Allah a shekara ta yanka Allah ya sa mu dace amma su aisha da yake jarumai ne da su ake zuwa jihadi ba Allah da su ne duk wannan ɗauki ba daɗin suna kallo a gabansa ake yi kun sa akwai kafirin da ya kawo hari wajen annabi wata sahabiya ta sa gora ta make shi jaruma wala ya mutu kuma kuma tana alfahari da wannan zami tarihin ta wata rana ta kai wa manzan Allah kariya Allah ya sa mu dace to annabi yana roƙon Allah <clears throat> Allah madaukin sarki ya kare shi daga me hmm Allah ya kare shi daga tsoro ya kare shi daga kasala wasa'amatu wal bukhul sannan Allah madaukakin sarki ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga as-sa'amatu ma ma'anar sa'ama hmm eh kun yi shiru eh Allah maɗaukin sarki ya kare manzon Allah daga sa ido kan abin da ba nashi ba da kuma rowan abin da yake nashi wasu al-kibar. da kuma mummunan mai tsufa manyanta wasu ulmanzar kuma Allah ya kara annabi da mugun gani fil ahal a cikin iyalan shi walmal da kuma mai dukiyan shi wa azabil kabar kuma Allah ya kiyaye shi daga azaban kabari wa min shaitan wa shirkihi kuma Allah ya kara annabi daga sharrin shaitan da 'yan tawagan shaitan din <clears throat> wancan hadisin da muka karanta na baya da wannan dan uwan shi da ya rako shi to dai hadisai ne guda biyu masu rauni Kun gano wannan da kyau ko hadisai ne da ifai na farko da ifin jiddan na bima da ifin jiddan to tambaya anan mutum zai iya roƙon Allah Allah ya kare shi daga waɗannan abubuwan kwarai da gaske amma wannan lafazin hadisin a danganta ya zuwa ga annabi to bai tabbata ba ibn sun ne fitar da shi a lamba na ɗari bakwai da talatin da shida warawaina an aisha radiyallahu anha qalat annaha kanat iza aradatin naum aisha ta kasance duk sanda ta nufin kwanciya bacci ta kula tana cewa allahumma inni as'aluka ru'yan salihah Allah ina roƙonka in yi mafarki kyakkyawa sadika mafarki na gaskiya ghaira Kazi ba ba mafarkin ƙarya ba sake kwanciya bacci ke mafarki kin sai mota kuma ke ana nan ana bin ki zubin adashi ma kin kasa kin ga wannan mafarkin mafarkin me ƙarya ne ina fatan mun gane kamar yara ne suna tafiya tare sai ɗayan sai ya ce ka da ma Allah ya sa ya tsinci kuɗi ya tsinci naira dubu sai ɗayan ya ce wallahi raba za a yi ka tsinta sai ce wallahi ba raba za a yi ba ɗari biyu zan ba ka shi kuma ce wallahi tallahi ɗari biyar ga za mu ɗauka daga nan sai dan bi idan mai rabo ya zo ya tambaye su kai mai haɗa ko faɗa sai ya ce wallahi cewa ne in na tsinci kuɗi sai ce ina kuɗin sai ce ai ba tsinta ba in an tsinta to wannan shine a tamanni al ba. to kika irin wancan mafarkin zaki zo ki ta tunani kin ga da a ce kin sai motar nan zaki rika zuwa ziyara zaki rika kaza zaki da abun duniya da miki daga nan sai hawan jini ya kama ki irin wannan mabarkin ne yara fa yan gayon nan suke yi mutum ya je neman aure sai je kwanta bacci kawai sai mafarki har ɗaura auren ma ku gano wannan daga ran da ya je aka hana shi auren ku shine sai koma sun batu ko kuma har ya je wani abin da ba shi kenan ba nan na kaduna irin wannan abin ya faru ba ɗayan samari ne suna neman yarinya kawai ɗaya ya sa bindiga ya harba ɗaya shi ke nan a kama shi ake mai ɗaurin rai da rai to me amfanin ba da ba rai ina fata mun gano nan da kyau Allah shi kyauta duk irin wannan mabarki ne mutum ya sa kan shi ai an yi kaza daga ran da ya samu matsala kuma sai matsalar sai ta yi sai da ci gaba yanzu ya ji ya nema aure yance ba za a bashi ba to me na shi na harbi abokin nema auren na shi me yake nema Allah shi kyauta wani sai ce wallahi gari ya mutu da ya ga takeici ai takeici ma sai an hada alahira nasi'atan ghayra darratin sannan Allah madaukin sarki ya sa ai mafarki kyakkyawa mai amfanarwa ba mafarki mai cutarwa ba ko za akwai mutumin da zai mafarki ya tashi a firgice cutarwa ne ko ke mafarki an ɗaga wani makami za a bige ki ci wayo ko sai ki tashi bacci sanda kika tashi bacci bakin ki ya bude kuma ihun ya bayyana a ji ana yi ko ba yi mai gidan ki ce mai ce ki ce ha ki ta samfatu <laughs> kina bacci a da zai ke menene ki ce ba komi wai menene aka ji kina yi ba abin da aka ji kina yi kina ba da labarai ne da wanda bai kawo da ke bayar ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace ko maza da mata kowa na wannan ba a unguwan na ko wanda aka taba ba mu labari irin mai magagin baccin nan ne an tashe shi daga irin hirar nan da yan samari kan yi a kofar gida mai dakali ko mai siminti haka shi ka tafi gida ga gida ga gida fa Allah yana bacci yana tafiya har bakin sulma a can aka ja kan roro shi <laughs> kuma wallahi yana bacci je bai san ya je ba to Allah ya raba mu da irin wannan magagi akwai mutumin da yana magagi irin wannan zai tashi har ya je bayi tsari ya dawo bai sani ba akwai mai ga magagaggi irin wannan zai kwanta ya bacci bacci ya bacci sai mafarki gashi nan ya je yin fitsari <laughs> me zai faru sai fitsarin kwance bai sani ba shi sa yaron yana yawan damun ki da fitsarin kwance ko tun daga yamma har la'asar har kaza ki riga bashi zuma yana lasa saboda zuma tana gyara mafitsara kuma tana rike ta mutumin da bai iya jura fitsari in yana yawan shan zuma mai kyau to tana gyara mafitsara da zai iya rike fitsari ya dade kuma duk tsufan mutum ko ke ce kina yawan tashi da dare fitsari da za ki rika shan zuma da daddare ba ki tashi ko so ɗaya ba mun gano wannan to balantana kuma a ce kina fi tsarin kwance kuma bikin ki saura sati uku <laughs> a ba wani abu <laughs> ga tifan sai a ji a mata riga <laughs> Allah shi kyauta ta ga yadda ya fi tsarin da safe idan an gwace lafiya da shi dama ina yi na ji kyauta ko kuma zai harka su famfas a shi ke nan ba amma allah raba mu da wannan fitina tsarin kwanci fa matsala ne kuma da za ku ayyauta shan zuman nan za a samu sauki allah ya samu dace wa qalat iza qalat aisha ta kasance idan ta ce ta faɗi wannan hadisi haza kada arafu annaha ghayra mutakallima bi shay'in tana yin wannan addu'an duk wanda suke kusa da ita sun san ba ta ƙara cewa komi ba hatta tusbiha ha sai ta waye gari aw tastayqiza min al-layli ko kuma sai in ta farka daga bacci ku gani in ta wannan addu'ar ta kwanta to ba ta magana da kowa kuma har sai garin Allah ya waye da Allah a rika yin wannan addu'a mun gano wannan da kyau Allah shi taimake mu hadisi na 246 mala yace warawa warawal imam al-hafiz Abubakar bin Abi Dawud bi isnadihi an Ali radiyallahu anhu qala sayyidina Ali yace ma kuntu ara ahadan ya yanamu qabla an yaqra al-ayat thalath al-awakhir min suratul yake cewa ma kuntu ara ahadan yaqil yace ni kuwa <clears throat> ba na ganin mutum yana da hankali ya namu kabla an yakra a ce kwanta bacci ba tare da ya karanta al-ayatu salat awayin nan guda uku na al-awakhir min suratul baqara na ƙarshen suratul baqara ba a ce da hankalinki ki kasa karanta amanar rasulu eh da hankalinki kuma wallahi in ka mutane kashi casa'in ba sa yi zuwa take sai ta gama gajiya da hira da waya gaba ɗaya sai da zai da kwanciyanta ko kuma in waɗannan masu yan danne dannan wayan ne sai ta gama yan danne danne da latsa latsi shikenan ki ta kallon screen sai din ki ya samu matsala sai ki komo sai ki ce ni kuma tura wannan ba za su taɓa barin mu zauna lafiya ba in an bullo da wannan sada zumuncin sai a bullo da wancan kwance zumuncin sai a ɗauko da wannan murda zumunci kun ga haka za su yi ta yi ke kuma duk wani abu sabo da ya zo sai kin shiga za text za ki waye za ki ɗauki hoto ki tura za ki ɗauki magana ki tura an turo miki kaza zaki duba duk da haka zaki bata lokacin ki baki ba haddan alkur'ani ba ba muzakara na ilimi baki ba komai sai shirmi waɗannan wayoyi na zamani ina za su bar mu zauna lafiya Allah ya sa mu dace wannan hadisi ma ce isnaduhu sahihun isnadin shi ingantacce ne ala shartil bukhari wa muslim ya inganta a bisa shartin bukhari da muslim قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر يشي أخرجه أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث في كتابه الشريعة القارئ من طريقين الأولى صحيحة كما قال الشيخ أتين فتوحات غاشنا الله مدوكين سركي السلام عليكم أنا ديسي ingantacce in dai kina da hankali to ki tasa karanta amanar rasul duk in kin zo kwanciya bacci amma duk kina yi daren bai karanta ba ke ba ki da Allah kin manta ki daina manta ke fa ke ma kin manta ki na manta ke fa a tsakanin ki da Allah a tsakanin da Allah tare da karanta kun ji ko kar harka manta Allah madauke sarki ya sa mu dace hadisi na 247 bale ce warawa an ali aidan ma ara ahadan ya yace ni bana ganin mutum yana hankaltuwa da khalafil islam wanda yana musulunci shi musulmi ne ya shiga musulunci ya nama hatta ya kara ayatul kursi kuma ya kwanta bacci wai bai karanta ayatul kursi ba anya wannan ya sabu da yake kuwa kun ga amanar rasulu ayatul kursi ali yana cewa duk mai hankali bai kamata ya kwanta bacci ba sai ya karanta su inda kina da hankali kuma wannan magana ainihin na sayyidina ali magana ce mai karfi tun kin karanta su mala'ika ke zuwa shiga cikin rigan baccinki yana tsare ki daga ciki ana nan ko babu to a dagi Allah ya sa mu dace قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر يشي أخرجه ابن أبي داود وسنده حسن كانت فتوحات الربانية جزء نوك شافي ندري سبعين دا حديث ندري أربعين دا yace wa an ibrahim an-nakhai qal kanu yu'allimunahum idza awaw ila tirashihim an yaqra'u al-mu'awwadhatayn su su ibrahim an-nakhai malaman su suna karantar da su cewa duk sanda suka zo za su kwanta bacci to kafin su kwanta sai sun karanta falaki da nasi kina yi ba kowa ke yi ba mafi yawancinsu ba sa yi duk wacce ke ga sun koyar da kai ba ta yi Allah wa fi riwayatin a wani ruwaya ce kanu na an ya ha'ula'i ha'ula su su malamansu su sahabbai da tabi'ai suna son kafin a kwanta bacci lalle sai an karanta waɗannan surori fi kulli laila a daddare salasa marratin so uku uku قل هو ahad wal والمؤوذتين da دناس da صحيح على شرط ala sharti muslim kun gano wannan da kyau ko Allah ku kalla malaman na karantar da su ai wannan ko manzon Allah na yi ke don Allah ke ba malama ba ke ba sahabiya ba ke ba annabi ba dan me ba za ki yi ba kuma yadda waɗancan bayan Allah Allah maɗaukin sarki ya taimake su suna da ƙarfin imanin da shaɗani ma ko asiri ko wani abu bai iya kama su nan da nan suna yi balantana ke yanzu da abin ya riga ya sauki duk inda aljanin suke samun musu ɗan kwakwanta an je an rushe an mai da shi gidaje ba su da gida garuruwa cikin mutane shi sa kula da wannan wa'alam annal a wal asar fil hadal bab kasira mala yake ku sani hadisai da asarai da suka zo kan wannan matsala to suna da yawan gaske wa fi ma zakarnahu kifayatan liman waffaqa wa liman wuffika lil amal bihi mala yake dan abin da muka kawo to ya isa ga duk wanda Allah madaukin sarki ya datar zai dauka ya aiki da su wa inna ma hazafna ma zada alaihi ƙarin da suka ƙara akan wannan mala yace mun kauda ba mu kawo bane khawfan minal al-malali domin kar mu kosar ala talibihi ga wanda yake mai neman ilimi ne hadisan suna da yawa ya ka dan dibo yan wannan kaɗan aka kawo dan mai karatu ko mai sauraron karatu kar ya kosa Allahu a'lam malice summa aula an ya'ti al-insani bi jami'il mazkur fi hadha al-bab abin da ya kamata shine mutum ya riga kokarin zuwa da duk waɗannan zikirori da aka ambata ke wannan an jima ke wancan cibi ke wancan fa in lam yatamakkan in mutum ba zai iya ba to iktasara ala ma yaqdiru alaihi ma yaqdiru alaihi min ahammihi sai mutum ya zaɓi mafi muhimmanci daga ciki sai ya rika yi in ba za ki iya yi duka ba sai ki zaɓi mafi muhimmanci ki haddace ki rika yi ƴaƴanki su haddace mai gidanki ma ya haddace za ki ce a za mai gida ya haddace a za ki rika karanta mashi ne yana karanta shi ne Allahumma ya ce Allahumma inni inni kun gano wannan wala har ya iya in kin ga bai yi ba to soyayyen ku yayi kasa amma inda so da kauna kina ba fadi zai rika fadi ana wasa ana dariya har ya haddace ba kin san mu maza maza akwai mu da dan hikimomi <laughs> haba ni zaki kwa ma karatu wannan karatun ne ma ban iya ba to karanta in ji kina fadi kina fadi yana yana yana yi har ya iya kun gano wannan waɗanda dai ba za ki ce ma ba kila sai irin mu ustazai misali wanda dama mun ɗan iya ko kuma za mu iya karantawa mu fahimta mu gane kina za ki gane da in yi ɗan kalli abin haka shi ne ya iya sun gano wannan ba na baku labarin mai neman aure ba wata ustazi ya ce wai ta da haka take koran samarinta ita ita mai zafin kan ustazanci duk saurayin da ya zo neman aurenta sai ta ansa amma gobe in zai zo sai ta fito da littafi wai ci gaba da biya mata ranar wani ustazi mai hikima da ya ji bai san ana haka ba ta ɗauko littafi ta ce biya mata ya tsaya da kyau ya lura da littafin da kyan gaske kuma ya lura da shafi na nawa ne sai ce mata mu dai tattauna yau gobe sai ya karatu ya lura da wajen da kyau ya je su littafin ya je wajen wani malami aka koya mashi wajen daga zuwa baya an gaisa ce to gaskiya yau dai ba na son hirar da yawa karatun nan za a yi kun gaina da gaskiya kar ya zama hira ya sa ya manta aka bude ya biya mata ta ji karatu car ustazan gaskiya da suke neman ta ta kore su kwana ɗaya kwana biyu na zuwa makaranta ya ɗan koyo zai koya mata ɗan koyo zai koya mata bata gane abin diddai kama kame ba ne har sai da aka yi auren daga nan ne na ce ita ma ba ustaziyar ba ne ai koyan karatun yau kai da ji ka sani na jiya da shekarar jiya ma ka sani kana jin karatun gogagge ka sani yanzu malam jafar in yana tafsiri ke da jin wannan tafsirin ke sa an goge ko ba goge ba shi kanshi tafsirin ya san malami na yin shi ko a ci albani yana karanta hadisi shi kanshi hadisin ku ya san wani malami ne masani ta fashi a gaba kun gano amma kai da jin kama kame ka sani Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ma ce akhrajahu ibn abi dawud bi sanadaini kilahuma sahih waɗannan bayanai suna cikin littafin fatuhatar rabbaniya jizi na uku shafi na ɗari da saba'in da biyu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan kuma shine ƙarshen wancan babi na sittin da sittin daidai babi na sittin da ɗaya ya ce babun hatin naumi min gairi zikirin lahi ta'ala wannan babi zai bayani akan shari'a na kyaman mutum ya je kwanta bacci ba tare da ya ambaci Allah ba warawai na fi sinin abi dawud bi isnadin jayyid an abi hurairata radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna wani wajen zama lam yadhkurillaha ta'ala fihi sai bai ambaci Allah a wannan zaman ba kanat alaihi minallahi karatun wannan zai zama mai hasara ne ranar kiyama a wajen Allah kawai ki zauna a waje har a tashi baki ka fatil majalis ba baki wani addu'a ba baki katun qur'ani ba karanta hadisi baki ambaci Allah ba wannan zaman su ya zama maki bala'i ranar kiyama qultu attirat bi kasrat ta al musanna fawq wa wa takhfif na ra Shi ne naqas mala yake cewa tawon ɗin na mata wasali kasa sannan ra kuma kar a shadda yace shine naqasa wakil yace tabi'a shine tabewa ki saki ki zauna a waje har ki tashi baki ambaci Allah ba to wallahi kin kade kin shiga uku Allah ka raba mu shiga uku to kuma wannan fa ba wai a ce ma a zama bane kin kwanta ne kin yi bacci akalla na awoyi da dama a ce wai a wannan kwanciyar naki wai baki ambaci Allah ba asara ta karfafa ko bata karfafa ba shi yasa duk wacce take da hankali take da kwazo take da wayo take da dabara ta san ya kamata taimar maza ta rika ambatan Allah a ciyanta karke dake sa kanki cikin matsala in kin tashi ma ki ambaci Allah in zaki shiga gida ki ambata in zaki fito ma ki ambata duk abin da zaki ki ambaci Allah <clears throat> wallahi Allah zai taimake kan abin da kike baki da in ko ba haka ba to zaki sha mamaki nan za mu kwana in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi babi na sittin da biyu babu ma ya ƙulu idan sai kaza laili wa aradan nauma ba'adahu babin da zai magana akan ke ne ke kwanta bacci sai kika ta cikin dare a daren da kike tsaran zaki zaki koma ki ci gaba da bacci to me kama da riga faɗi kun gani kin kwanta bacci ba na farka cikin dare ba to kawai kina farkawa da daddare shi kenan kawai sai ki koma ki cigaba da bacci akwai zikiri da za a karantar da ke wanda wannan zikirin shi ake son ki raka yi kun gane ki raka karantawa har bacci zai kara daukan ki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu dan za saurara muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum